a yau a maimakon amsa tambayoyi akwai nan uwanmu a cikin masoyanmu kuma dalibai na ilimi waɗanda suna bibiyar malamai da karatuka duk karatukan nan da muke yana tare da mu ya zo mana ziyara daga ƙasar ingila shi mazaunin can ne can yake yana jin duk abubuwan da ake duk tare da shi yake yi tun lokacin malam jafar muna tare da shi almajirin malam jafar ne masoyin malam jafar ne kuma allah ya kaddara masa zama a kasar ingila yau yana da shekara ta fi ashirin ko shekara ashirin da biyar dan kano ne dan uwanmu ne musulmi kuma allah ya rubuta masa rayuwarsa a can can yake aikinsa da aka ya kawo mana ziyara majalisi don saboda kaunarsa gare mu da kuma sha'awa da yadda da abubuwan da muke karantarwa da da'awa sunansa malam bashir a waya ta nasa malam bashir ingila shi ma in yi zo kira na in ya gaban gane ba sai ce malam bashir ingila ne <laughs> ya san tun ba yau ba amma ba zan faɗi lokacin da ya sani ba yawwa wani abu ne na sirri tsakanin na da shi da aka ya zo da majalisi akwai wasu bayanai da ya taɓa mun na ƙaru da su ƙwarai a zamansa a can wasu abubuwa da ya ƙaru da su ta mu'amala da irin waɗannan mutanen da ba musulmi ba ne amma suna aikata wasu abubuwa da kai ka ce ne ya ce su yi da shi to me yasa mu musulman mu Allah ya ba su dama ko a mulki ko a kasuwanci ko aikin gwamnati amma ba sa tabbakawa daga ziyarar da ya kama da ba zai zo kawai mu gaisa haka ba zan su malam bashir ya dan tsakura mana ga samari matasa na a gaban ka wataƙila wani zai tafi ingila nan wataƙila kuma wani allah zai ba shi wani matsayi a ƙasar nan ya rike wata kujera ta mulki ko jagoranci wataƙila kuma wani zai yi kasuwanci hatta bangaren su ka sanar da da irin discount discount da suke ba wa musulmi a lokacin ramadan da bayan sauransu duka ka dan kare mu allah ya saka maka da alkhairi bismillah ko dai in cira babban rigar saboda a iya sawa bane na manta so <laughs> da ke kai magana anan kafa bawa salamu alaikum to dukkan yan uwana da abokaina da iyayena da malamaina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wato a haƙiƙanin gaskiya na ji daɗi da na zo na gan ku samari da littattafai kowa yana ɗaukan karatu a wajen malam wannan abin farin ciki ne but the other side of it abin da yake ɓata min rai abin da yake bata min rai rashin aiki da abin da aka koyar a nan kafin muku bayani kan ingila zan ba ku misali guda ɗaya da ya faru da ni jiya kuma ba mamaki akwai ɗan karota a nan jiya suka ɓuya ba da hannu suke sai da na shigo da mota na ga hanya free ina shigowa sai mutum hudu suka zo suka tare wai sun kama ni na kira shi ne ice ai kawai na shigo mota zai buɗe mota na ce kaka shigo mota na koma gefe ya aka yi mun kama ka ce na ga to aljanu ne ba a ganin ku lokacin da kuke ba da hannu sai dai kawai mutum ya shigo ku kama mutum da kyar Allah ya raba mu da su to abin da nake so muku bayani game da zama na Ingila adalci da mutanen nan suke da shi babban misali lokacin azumi kun ga dai ba musulmi ba ne. wallahi duk shagon da ka ji na sai da kayan abinci kayan masarufi za ka ga sun rubuta ramadan kare an rage farashi ya dawo rabi shinkafa mai komai na aiko da malam hoto da bidiyo da komai bayan nan kuma ana kuka kayan abinci an ɓoye ana ƙarawa kuma za mu zo mu zauna mu ɗauki ilimi mu ji komai amma in muka fita sai mu yi wani abu daban wanda kamar ba za mu mutu ba banki ne za ka je a ingila za ka ga mutane kamar gunkina a layi ba turmutsu ba komai kowa aiki zai zo kansa ya yi ya fita shekaran jiya na tafi banki a nan muna layi da wani mutum da ya shigo da babban riga kawai da ya mika cek ɗinsa duk sai aka manta da kaga ba adalci mu mu ne matsalar kanmu mu za mu gyara ba wani ne zai gyara mana ba ni ta cewa shugabanni shugabanni a can turawa ba wanda yake musu wa'azi ba wanda yake gaya musu allah amma mutum ba dabba ba ne ya san haƙƙin mutum ya san abin da ya kamata ya yi mu kullum malamai suna gaya mana ga abin da ya kamata yi amma kana zuwa gida kamar an wanke maka kai da sabulu kana fita kasuwa sai kai abin da ga dama duk kuma mutuwa za ne, kuma duk mu'amalar mu Allah sai ya tambaye mu lokacin corona na kira malam ba mamaki a cikinmu akwai 'yan sanda corona nan daga ingila ta fara amma mutanen mu suka rinka dukan mutane shiga gida shiga gida shiga gida na ce da malam neman bidiyo neman komai can ingila kayan miya kayan abinci komai a buɗe kowa izo isiya ana corona eh kowai an yi maka bidiyo malam ya yi haɗa wannan ya aika wa gwamnatin jiha kano shi sa kuka samu sauƙi aka daina kura ku ana mai da ku cikin gida aka ce kowa ya fito isai kayan abinci to su waye masu dukan nan 'yan sanda ne a cikinmu ne ka daki ƙaninka ka daki wan wani to wallahi in ga yadda suke tafi da rayuwarsu kur'ani sak in kana neman aiki ba sai ka kama kafa da wana ba ba sai ka a waya za a tambaye ka ran haihuwarka adireshinka da komai gobe a kira ka a ce ka samu aiki in wata bukata kake nema ba ruwanka da sai ka ne ka nemi lauya ko wani abu komai mala sauki asibiti baka je asibiti ba sai an rubuto maka da wasiƙa check up za a ci tare ka in baka je an duba lafiyarka ba eh? eh ina tabbatar maka da wannan kuma abin mamaki asibitin mutalansu asibitin mutala shine na kowa da kowa to asibitin da shugabanninmu suke zuwa duba lafiya kaji gwamna ya tafi shugaban kasa ya tafi wallahi asibitin mutalansu ya fi wannan na kudin da mu suke zuwa wallahi zan gaya maka to saboda adalci ruwan sha wanda muke siya a sto wanda za ka sha a gidanka sun mana ashwaran ya fi lafiya tun da nake shekara ashirin da biyar ban taba ganin an ɗauke wuta ba ko ta motsi eh. ah, <laughs> ba su kai mu arziki ba ba ba su kai mu arziki ba ba su kai mu ba a ina malam ai ba su kai najeriya arziki ba yau kowane ɗan ƙasa a ingila ka je ka ce ba za ka yi aiki ba na ɗaya abu uku ne ko ba ka da lafiya ko kana da mental issue wato da kwakwalwaka da matsala ko kuma family issue ko kuma a iyalinka akwai abin nan da ba za ka iya zuwa ka yi aiki ba ko kuma ka ce kawai ka gaji ba za ka aiki ba za ka je job seeker allowance ka cike form wallahi duk wata za a baka kudin da za ka ci abinci ka biya haya ya kuma wanda ba za ka yi sata ba duk ƙasa duk ƙasar yanzu da na local government kawai yanzu za a iya yi mana haka kawai ba najeriya ba to duk irin wannan wataran za a samu gwamna a nan za a samu minista za a samu mai mu ya kamata mu gyara al'amarinmu su can su suka gyara al'amarinsu duk abin da za ka tara na dukiya ka gama siyan gidajen da kuma guda ɗayan nan shi za ka kwanta ragowar haka mutu ba za ka ci amfanin sabon laifin ba wanda ya taba karewa ka ce ya ewu kudin mutane ya zo yana sai da gidajen da ya tara ya dawo ya yi arziki watakila ka mutu ka wa magada kuma ka je can kai bayani a ingila za ka ga bature gidansa guda ɗaya ne in ya gama biya amma za ga yana hawa ya gama aiki yana hawa mota ta miliyan 60 ba ruwansa zai ci ya shaye komai bai sai ya tara gidaje goma ba fili na makocinka kana so kai ya matsa ka tashe shi ka siye menene rumfuna ne ka handime guda uku duk abin da ka sani a ingila aka ce mutum guda ɗaya za a bashi ba wanda zai je karɓi guda ɗaya ko menene kyansa wallahi ba za ka ga mutum ya ji ya karɓa ya ɓoye ya zo ya karɓi guda biyu ba da malam za a tsara nan kofa a ce ana ba da dubu biyu wani in ya karɓa sai ya kewayo ya sake karɓa kaga a mu ne mu ya kamata mu gyara kuma wannan abin da Allah ya zo mana da shi ne a qur'ani a shari'a adalci da gaskiya da amana amma in na zauna ne tunani kuma wallahi wai ba dan na je Ingila bane zan ba ku wani misali ba abin da na rasa a rayuwa ina da motoci ina da gida a Ingila ina da gida ina da amma me yake min daɗi a rayuwata ka'idodin da Allah ya ya ina bin su akwai masu kuɗi a nan ban sani ba to amma abinci sitira da wani abu wallahi ba zai sa ka ji daɗin rayuwa ba. kyautatawa ka bi da abin da Allah ya ce ni dai wallahi shi yake mun daɗi saboda ba na cin haƙƙin kowa kuma aiki na halaƙina ne gumina ne can ba wani maganar cuwa-cuwa yanzu ribat ayyuka sun shiga mana especially mu hausawa duk aikin da za ka je ka nema nema kake ka nemi percentage a baka ba za ka yi daidai ba kuma mutane suna zaune suna ganin halak suke ci kuma ba halak ba ne kasuwanci ne ka yi almangus ka haɗa abu mara kyau da mara kyau ya yi yawa ka siya kuma za ka zo ka zauna ka ji karatun malam ka duba littafi gobe kana fita kasuwa sai ka mix da manja da wani abu ka rinka siyarwa da mutane to ya kamata irin wannan ku rinka gaya wa mutane don ba lalle ne in na tafi sai shekara ɗaya amma in na faɗi wani abu mutane ya sa sai in gaya abokinsa shi ma sai ya tsaya sai ya sai ka ga abin ya watsu is hardly to dan yanda na zo na ga Najeriya abin ma ya ɓaci dan uwa da dan uwa ma cin amana ka sa a kama dan uwanka dan ka karɓi kuɗi wannan ma ka ga mutum an kama shi wai ya yanka dan uwansa la ilaha illallah sai ka ga lalacewa ta kai lalacewa mutane kuɗi kawai aka sa gaba kuma wallahi da za ka kuɗin sutura ce abinci mota hawa mata wallahi sai ka yi su za ka ba komai bane a rayuwa na rantse da girman zatin Allah abin da zai baka farin ciki a ce kullum ka bi ka'idojin da musulunci ya zo maka da shi ka kwanta bacci ka tunanin baka cuci kowa ba ya abu komai daɗi a rayuwa to amma mutane ba su gane ba idan su ya rufe ka je ƙasar waje ka ga malam komai a tsanake titin ingila bai kai wannan titin girma ba duk da wanda ya taba zuwa ingila zai ba da shaida a nan kwarai da gaske malam amma ba za ka taba ganin traffic ba wai ka ga mai babur ko dan ajeji ta so ya san kwana ce da za ka shiga ya zo ya tsaya ina sauke fasinja saboda ka shiga haƙƙin wanda za su zo su wuce baya ba wajen tsayawa ba ba ruwanka kai magana yanzu za ka ji a shari'a to duk irin wannan bai kamata mu musulmai a rinka gani a wajen ba ka je ka ga rayuwa shi isa wani tsadar abinci komai yana nan kwance mota ta ta taba lalacewa na je aka sake min exo suka ba da waranti na shekara ɗaya da wata goma sha takwas wallahi shaura sati biyu na ban wannan garin da nake aiki exo ina ta sake fashewa garin da na koma tsakanina da wannan garin kamar nan da zahiyar ne inda aka canza ni aiki wallahi da na je za a gyara da mai shi ya buga lambar mota ta a kwamfutarsa sai ya ga an taba canza min exos a wani sai ce min bai cika shekara ɗaya da wata takwas ba inda za ka je branch ɗinsu na can za su samu ka samuwa saboda da waranti shaura sati biyu na ce kai an ya ce wallahi ina zuwa da suka buga lambar plate ɗin, aka ce in zauna sabuwa fil aka samu yanzu za ka sai abu a nan ka zo gida ka jona ya ƙi ka mai wa da mai shago ca zai maka ba zai karba ba kuma in ka duba abin nan ya siye su sama da dozin nawa ya sisiyar ya mai da kudinsa kai guda ɗaya kake so ya gwammace kai ka je ka kwana da bakin ciki da icen zama kuma musulmi dan uwanka kuma da shi za ku zo ku haɗa saurin sallah a gama ana shek hannu ana da carbi ala gafata wa salamu alaikum salamu alaikum to kaga duk irin wannan ya kamata kuma irin wani hausawa ya kamata mu mu gyara ba ruwana da harka na gwamnati ba zan taɓa wannan ba amma ma'amalan mu ma'amalan mu ya kamata mu gyara ko dan ranar gobe kiyama mu ma mu samu rabo ranar tashin alkiyama irin wannan sai mu zo duniyar mu gama wahala kai baka ji daɗin a nan ba kuma ka je can ka ci duka to amma ba abin da Allah ya nuna mana haƙƙin mutum haƙƙin mutum kuma shi yanzu mutanen mu muke tauyewa Tura wannan in ka je ka zauna da su a wanda suka yi karatu a ingila kowa zai gaya maka komai ba wani headache ba wani abin nan shi sa ga kowa ina kwashe 'ya'yansa suna kai su can shekara uku zai ga mutum ya gama digiri kwana biyu ya yi masters ya dawo nan amma abin ban haushin abin da ya koyo a can in ya zo ba zai dora ba sai kuma i juye sai ya ringa abin da ake a najeriya so kan nan cinye wa malam lokaci lokacin sallah ya yi dan kaɗan da na bada allah isa a yi aiki da shi a gyara salamu alaikum wa rahmatullahi